الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تبتي الله الصلاة يتسيتي بآمن تنظر تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa da karatu daga littafin alhakul mubin juzi ya gutun shauko man ga babu ziyarati alil khairi wa mujalasatihim babu ne ga tin ya zudu fiye dungan ya zudu ya zuga ziyarlo ba za kirki shi ya za alheri shi ya za bu fiye dungan gani biyayi an abi musa la shari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala ga ni diga inna ma masalul jalis salihi wal jalis su'i kwaton kwaciya da naje iya numfe du gani bai yanci za kirki nan gani bai dufe ba ci ne za dede na ka hamilil miski ke za na la tilariya almiski ne yo wa na fi khilikir gani za ne guru ne za ne befe shi guru nan wabi ne guru na guru wabi ne yaci na eh la ko en guru en biliyoniya ne ji nufe ale eh eh da eh, ji da ji go siminti aga biye na fe tiya ne e eh, ngai ga na tukul kiro da ne da fi shunin fa hamil yole zando min ya buga da fe rutuwa biye na waje nan to bo ulwa ga mewa wa kaza fa hamil ni miski imma an yuhdiyaka ko zana ngai la alimi ke wannan ko imma an yuhdiyaka imma waje yawe wajen tubu na sun ga da lagwayo latlaren lardon su mun ko au an tabbata minu awon woci da cakai wani kuma jikiyar waje shi biyu wa ma an ta tajida ko to mu waje minu daga bubori hamsa yi ba ya kan wangi eh to bo to waje sha to bo waje wolo da sha wo ma jikiya umayya waya kawo lu ba ga waje kiyo waje to kan ku wa na fi hulkir zanen mai da fi nutsu zanen bai fi guru nan ga da fi nutsu iman an yi rika fiya baka iman ga benefiye wucin goya wa gina wa iman ta ji da rihan khabisa ko mu muwawaikan wawaitun sakwa ya e tuna gyana da wawul bukhari wa muslim dole yin doro babu lo da kiyo mu da ya gagbawu عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين قال لي على خير جميل يتابعون جونا رجل يقال له ويس سبعين اثنين ويسنا ولو والدة مدينة وكان به بياض ونجي wunde dana bo kungo si baye payana kungo ebo ebo baten kuturta baten kuturo ko amma wọn je lafiya daga batan wuce ba ne form amma àmà aláàmọ́ ta ke babu form ruhu ejin foro faliyar ta zafin lakum gumba duyaye rawawu muslim imam muslim ga gubiyo ga kada hmm, ba gafaru yaye babu ziyarati alkhair ziyarati ahli alkhair wa mujalasati bab ne ga yace wala ziyarlo bayan za kirki jingan go fi dungani bayina gaskiya eh yirin na shi ẹwọ́ gá dánbó ọjíká ní akó ẹwọ́ gá dánbó ngbà yẹn ká lọ tẹmọ tó ìlà àdàmọ yẹgbẹ ìbírí ìdá àbìtì ìdá ọbọ ìdá sòwòdíà ìgá tó sòwòdíà lọ́wọ́ gbégbó ìyẹn nẹ́yìí èdè láfọ èdè mẹ́jẹ̀lẹ̀ efe tiwọlé efe dìkíọ efe wọ ẹnẹ́jì ko laji ganewa a dai Allah ba go bunyi a gato bi da e ba a Muhammad ibn Ali ibn Adam ala TOP man ya al-baharul sajjaj ba ne yi wọn ka tun hadisi ni gato la ni ba go fi o ko wani fahimta ne ganin ku ya hankali a daga ba go kan ji zugun a dai bunyi na zugun sai ba mun wata kayi waje ne irin na jelabe nan kafin na zanu ci ya guja wote le ga ngai shehu islami ona ko mo wa da Allah wa da ba ya yahya na je program ya hadisi ku fitina e gi makantu na je ku hadisi 15000 sina ku aku be me ti te gba hadisi biya be ti be wo yin o to fe chimale wo o ne ne la lu la no we la wọ́n ti yára kó mọ̀ ẹ̀lẹ́sẹ̀ ká bí kí ọ ẹ̀sẹ̀ ká kú jí kí ni mọ̀ látò confusion ní ká tí ó de gbìnà wà wà gbìnà wà dí kí ọ wà dé yìí wọ́n lè àlẹ́ musa yà alátàjú ká láńtú àlímọ́nì mi má òlímta rúṣìdà wọ́n ti yára kó ẹ̀bọ́kọ́ alkhairi sí iná sí iná ń gbọ́ ti ti gáàsì man wace gayi e gbaga e, e ga ni buili ne sun nan wa ce ka ga je a wulu kan wace to lamarin yan dawa wuji katun kawai ha wuji kiya kan wuji kiya wuji ka yes waje ilimi waku kuranu fiti waku hadisi fiti gbe wakpe nawe gbe sorufu waji kaza waji kaza waji kaza waji kaza environment ga wa waji dawa guda nan wa ga wa waji dawa da nan zan wace dabu ajiye ilimi a mata ya kwen sunna kawo to ba za wanci cewa sai a yawa shawara wa de ba fi da ya kama na shi wajen liya iji ilimi wa ya lo wa ya nan duk da kwaye ya ji fahimta yanayi ya gabe da na. eh ngaya mana so wale ga febun so da kirki is very very important kan wace za mu wace jihim himmantuwa da Qur'ani ku fitina ne sai ka kuna waje ya ne ku Qur'ani fitina kashi za mu wace jihim himmantuwa da makanta lo ya ne sai ma da kiyo sai ma da ya nan elo makanta nan za mu wace so ga minu drop out daga to makanta lo ya ne sai ma da je ya ne likino da ga bi da gari bi da gari ga lo asaliya wadi abele wa dikiyo ku ku bi ngalo wo da ya za kirki wuje muhimmanci sarauni wa molo ba za kirki a yau to shawara shi wuje muhimmanci sarauni hadisa abi musa lashari ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ma masalul jalisi sali wal jalisi suyi ka hamilil miski wa nafihil kir kwaton kwaciyen waje ya wafe doto za kirki gani ba wafe doto za dede ke zane befe ke zane la tularin almisu kina gangani beto nan beto zina eh gan be zane beti fi guru ne na fa hamilul miski zane la almisu kina imman yuziyaka imman wuji kiyo ndi yawe wa imman tabta aminu imma soma wade shiduri wa imma koma kiyo an taji da mini wuri an tayyiba ko kawo kan yi gani dumi amma wa nafi da na wato da fe da nan ma an yi ka siya baka imma gawar wai ma an taji da wuri an muntina awo to waje kiyo eto eto eto sapa eto wuru bukhari na hadisi ne tọba biyo tọba za kirki shuba ibn hajjaj akida shi an ci bugule sai nu ga tọba manya suna na gajin bayani mu jizo shi an ci bu eh ibn qayyim sufan cufe gile sai nu ga tọba sai nu tọba ibn taymiya na gajin bayani zai bi nan mu jizo mu jizo abu lasan alashari yoli eza eh, ida bo danyi na jiki nan turu za kirkin lo tuna ja sai tani ga la azun daga yaje de bona ko diga na ku ga da da de za sabe mu asan ga ma zan do ce shi shin wai yuza kirki nga da da da so ba za sabo da wale za sabo lu kiyo wujin gun e sabo zanu caje awari zanu caji mutum zanu caje kaze waki bo za dede irin wuce na ji a tsobanin sababin waya kirki ya waya ya dede mun a rajulu aladi da khalili yi fali yanzu a hadukum man yi khalil عن عمر ni sami رضي الله عنه قال غيني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا نبي ان خير التابعين رجل يقال له ويس عندي على خير من التابعين جون زاني ga wai sunan walau walidatun majen nan wa kana bihi bayadun ko umade da na bo kun wati da mini ya fi boye boye ba ta kuturta na da biyu lewun cibe da lafiya nan famun ruhu ya jin foro faliyar tarfin na guba ba faru yayi ale ga hadisin nan wani laugan ya daga ya bulubulu da bayan manci sai hadisin na bema ke ga ga zawo ba du yawa amma za ji kokari za ji za kirki ko e wa be ze gezu ba du ya za amma wa ji ga wadi a lo ba za ga ba du ya wa mun ga pala wa yawe wa la duku wa la yawe wa le je je la pola yi wa ji kiyo ala du wa ala do gun ga na so gun kimbo an na so titifo an na la haka tambaye me bo ngole ne pata le ba wuya ne bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba eh ko tó mọ̀ rẹ̀ ba bàdú ya tó to me diki an o to mo ba a a o re du ba fẹ́ e ko ya wannan ga hadith na rawa muslim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk